تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله عسى الله أن يتوب عليهم نعم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم نعم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام يوما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci masjidin sahaba na gidan ɗanwa na musulunci ko mai aiki muhammad nasarawa madigayi allah ya fi kanshi da rahama domin mai bitan alkur'ani mai girma allah ya karanta muna fassara a saurara dukkanmu masu neman ilmi na addini da rayuwa kuma masu neman lada daga Allah da lokacin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gaskata mu da gurin ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ladar da ke isa mu jere masu da wuta gobe ko da kiya kamar yadda kuka sani dokane na muke ta mu da shi akan karatun wanda ya gaba yau ma wannan yammacin na shidda ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 wanda ya daidai da shidda ga watan uku miladiya 2025 insha Allah bisa ga tawagiyar Allah da wasa da tanyonsa za mu dasa karatunmu na yau a kan lafiya jiya mu yi karatu inda Allah ya rarraba yakin tabuka ya rarraba mutane daban-daban munafukan ma sai da ya musu kashi-kashi muminai ma sai ya kasa su kashi-kashi ya yi muna bayani a sabiqun al-awwalu martabar min muhajiri na wani ansar zina taba tabi'uhum bi ihsan Allah ya ce radiyallahu anhu zama gaba gaba farar cikin addini yana da tasiri Allah yana mutunta wanda ya rigaye ka ga abu mu ma mu rinka mutunta gaba kada ga kayi karatu ka ce ma malamin ku da fahimta irin mu da ba mu yi karatu ba ba mu zo jami'o'i ba da gwalgwalin mu nan na ya tsaya zaure wurin yan ɗarika mu kai karatu yaro ya ga sha hadisi ya ɗauke mu kamar banza banza wallahi tsaron dajin da muka yi ba ɗan kaɗan da nan a rinka raga muna mun tabbatar da mu mun san an mu karatu mun tabbata mun sani ta amma muna son duk da haka nan duk da mu muka yi saran daji sai a kubu musa ta hanci su habibu ya ya kauran na modan su tukuru jan gebe zuwa malam yusuf san buri ga cikin tuwa tuwa wallahi mun san wahalar da aka yi wallahi yaro ba zai ga mai da ita yanzu ba saboda Allah ya gada magabatan nan na farko Allah ya yarda da su akan bukin da suka yi mai lokacin sanari kuma can mun karanta ko da ku ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ya suke أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى نعم والله بما تعملون خبير kana ce take bada gaba da tana gaba kullu ya kamata wanda Allah ka mutunta gaba kai ma in kana da gaba ka mutunta yace la min minkum man anfaqa min qabli al-fardu wa qawa wallahi gurin Allah babu gaba wanda ya ciyar da addininsa ya taimaki annabi ya taimaki sahabbai a gabanin makka abu da makka gonar ta zama musulunci ya zama shi'ar da gwamnati waɗancan da suka yi wa musulunci hidima babu gwamnati Allah ya ce wallahi ba su da daidai da wanda ya ciyar bayan an buɗe maka da musulunci gwamnati ta zama ta musulmi waɗancan na farko Allah ce ula'ika a azamu darajatan min an faƙo min ba'd duwa qatalu waɗancan sun yi girman daraja a gurin Allah madaukakin sarki daga waɗanda suka ciyar daga baya suka yi jihadi Allah na girmama mutumin kirki ko toce hanya amma sai ya gwada maka gaba da tana nan da muhimmanci a ce nan koyar da mu na Allah ya ce alkur'ani ka yi rinka gani girman na gaba ko ka ci mai ka wuce ka sani bikiyar da an gare yana yi wa yana da wata ragowa yawa Allah wani aiki da Allah ya riga ya dubi aikin nan ya yarda da shi kamar yadda yawa waɗanda sahabbai ya yi Allah wani abu Allah ya duba ya yi mai rangume ya ce ya yahe mai har abada bai sake shi da shi kamar wanda Allah yawa wannan dasa ko da ka yi aiki mai yawa a bayan sai zan ba za ka ce musu wannan yana buƙatar nadartar da muna musulunci yake so ya murin ka sanin kiman na gaba murin ka darajar ta wanda har gaba Allah ya ce amma Allah ba baƙe su ci ba ne wa kullum wa'azan lahu Dukkansu dukkan su da na gaban da na baya kowane su an yi mai an yi mai alƙawarin shiga kyakkyawa din nan mafi kyawu din na ita ce aljanna madaukakiya amma aljanna din na ai martabobi ce akwai hawa na ɗaya, akwai gidan kasa na farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu haddari manzo Allah ya ce aljannatu mi'atu darajatin ma baina kulli mi'atayn kama baina samai wal ardh ai mataki mataki na ka shiga aljanna amma ba ka cimma gidan wani saboda ya hika wahala ya fi ka ci da dukiya da ya ci da dukiya sai lokacin da baka koyi dukiya ba kila ba ma a haye ba kai haka zama dan kasuwa ka ci suwa don haka nan a rinka martaba na gaba shi na musulunci yake sun buga ne an gane na biyu Allah ya ce wa akharuna tarafu bi dhunubi kai wasu cikin waɗannan musulmai waɗanda ba su zo yakin buka ba amma sun yi ikirari da wallahi sun yi laifi ta ina an ka gane sun yi ikirari saboda sun je masallaci sun da karbi kansu ka ce wallahi da uwayensu da yan uwansu da su ka kowa ya bayyana sai sun mutu su ga dama Allah abin gada sun kai sun gano sun yi kuskure a bar su nan su mutu in ba manzo Allah ya gano ya cin ta araga musu ba wallahi ko aka ya bayyana su a bari su mutu nan cikin yiwa da walakanci su kashi kansu saboda tuban ma Allah ba yahuda banu isra'ila da sun kai ta'addanci Allah cewa ya faqatulu anfusakum ko ba aka ba ku kashe kanku yanzu shi a tuban sai suka ga su ma bari su su kashe kansu ko da Allah na dubi ya tausaya musu su yaga sun ba da ran su gare shi ya yahe musu kuma wallahi nan take ubangiji da halinsa ya kalli zukatan da gaske suka yi shine Allah ya ce asallahu an yatuba ne Allah ya ce asaki kenan ta'awu sai manzo Allah da yaji Allah ya ce asallahu an yatuba ne sai zai ce ya walwale suka ce to dukiyar mu da ta shiriri ce manzo Allah dauki araba mu habbai sauran sabo sai ce a ba umurce ne sai Allah ya saukar da aya mai bi mata kuzmin amwani ko ba haka an kai ba hmm. aka ce amsa mana babu komi saboda sadaka tana tana tana shafe zulubi karbi saboda Allah ya wanke su daga barin zulubban nan in ka ciyar da wani miskini kana da rashin lahiya sai Allah ya kawo lafiya ya baka akan wannan ciyarwar da kai in ka taimaki wani mai rauni raunin da aka gare ka kai Allah ya ce albarkacin taimakon da wawa ne ya dauke maka wahalar da kake a cikin na ji malam kabiru gombe na bada wata kisa ban san gaskiyar ta ba wallahi cewa wani bawa Allah a dautar shi lahiya an yi an yi duk wanda za a yi har an yanke hukunci dai abin nan kawai sai ce kuɗi ne da an kai a mai duk da bai warkewa ga wani ba Allah nan shi an ce ai mai aiki yana warkewa ai mai aiki da kudi ne an kai mai aiki ya tashi ba Allah bai ko ya koma rashin lafiya kai ko kasa ko bisa ta tsaci wallahi fi auni maza ya abdul abdi maza wal abdi fi auni aqiqi to shine aka ce Allah yana kutan ya karbi tuba su saboda Allah mai gafara ne mai jinkai wannan ya gwada mana garwaya mummuna da mai kyau duk wanda ba ma'asumi ba bai wuce nan amma kuma in kana da imani tsakaninka da Allah kana da imani ana fatan sallar ka ta gafarta ma ta shahi maka wasu zubai ka zuwa masallaci ya shahi maka wasu istighfari ya shahi maka wasu sadaka ta shahi maka wasu ba a taran wanda adda tauhidi ya zuwa ya shiga gobe lahira Allah ya iya ciki duk da an ci sun fa garwaya amma aka ce kuma ubangiji madaukakin sarki ya dubi abin da suka yi na gwada rikiretin ɗinsu da suka yi na gaske Allah ya ce su ma ya yi musu shi ne Allah ya ce alam ya alamu an Allah ya taba alam ya alamu an الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات نعم وأن الله هو التواب الرحيم وبنجي ما لو كنت سركي سبحانه وتعالى ألم يعلموا أكتش استفهام من ذلك أنا إنكاري بني التقريري لتبتر واني أي هم يعلمون ilmin hakikiya suna da nisani na tabban cewa an Allah ko ya kabalu taubata shi yasa suka ce sun ba da saboda su faranta suna da yakinin cewa Allah yana karɓar sadaka kuma ya yayi akan sadaka ba tambaya ba ta istihadi ba ce tabbatarwa to shi ne Allah ya ce suna da sani Allah shi ka karɓar wato abin tubabbawa daga bayinsa wa ya'fu wa ya'khudhu sadaqati kuma shi ke karbar sadakoki na karanta muku hadisi sai muslim na abi huraira wanda manzo Allah ya ce la yatasaddaqu abdun bi sadaqatin an min kasbin halalin illa fa ya'khudhuha Allah bi yaminihi fa tarbu fi yadi rahman hatta takuna mithla Ba babu wani bawan da zai sadaka da dukiya tsarkakakkiya da zuciya farantacciya bisa ga daɗin rai faci Allah ya sa hannu ne na dama ya karɓe ta sai ta ɗora ɗuwa cikin hannun mai rama har sai ta yi girman doki kila abin da kabba miskini kwano biyar na na gumi kabba shi ko kwano uku na shinkawa ko kwano uku na masara ko wani abu kabba shi ko kuma a'a bara na ya toka ɗauki kan lalaba gabas da maka ake wazo biya ka ɗauka kan jiwa mai Allah ya ga dama ya rinyi wazo biyar da har sai ta yi girman doki akwai soyayya tsakanin Allah da bayan ka ko ba Allah yana son mu'minai don haka Allah ya ce wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma lalle a sani Allah shine huwa tawwab shine mai yawan karbar tuba wahdahu shi kadai almusta'tir bi qabulit tawbati wanda yake ta ya keɓanci kansa da karɓar tuba wa rahmat ya keɓanci kansa da jinƙayi saboda ya faɗa makansa gafirun zambi wa qabilut tawbi shadidul ka. mai yawan karɓar tuba ga masu tuba gafirun zambi mai yawan gafara don haka nan Allah maɗaukacin sarki ya gwada sadakan nan tasu ya karɓa, ya yashe musu kurakuran cikin wannan zan fahimci sadaka tana da zulubai kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisan nan da kuka sai sadaka tana gyara zukata in kana sadaka za ka yi cikin mutane ba ka da fargaba ba ka da sauna ba ke kake in an san ka da alkhairi za ka hito cikin mutanenka kana jin daɗi saboda kasan murna suka yi da haɗuwa da kai ba baƙin ciki in kana cikin shiya kana mai alkhairi bayan sadaka ta gyara ba ta shahe ma kurakuranka ka yi daraja ga Allah kuma nan tsakaninka da mutane za ka gyara mu'amala tsakanin alaji barka da asuwa ya kokari alhaji ya kwana biyu alaji mun bar ganin ka Allah alaji duk mun shiga damuwa ba mu gane ka albarkacin mina sadaka nan ta gyara rayuka ko ba ta gyara ba ba mai ce maka sadaka tana gyaran rayuka wannan kissa ta gwada mana sadaka tana gyaran rayuka ko ba haka ba don haka aka so da mutumin da ya yi wani zunubi ya haɗa tuba kai da sadaka ya haɗa tuba kai da yawan ta sadaka yawan ta sadaka duk Allah zai ji albarkacin sadaka da Allah ya shahi mai kurakuran ina fatar an gane wanda ya gwada muna falalar da ake cikin mutum ya razana ya ji tsoron Allah ya kaunaci rahamarsa kaga mutane can sun razana sun kace kuma sun kaunaci rahamar Allah suka yi masallaci suka dani kansu dama haka aka son ku zama bainal khawfi war raja kai ta tsoron hukumar Allah kuma suka ce ai falalan Allah ta hida nan yawon gome Allah ya hila yinka girma kuma sai ka kaunaci Allah yana ya kuma sai ya yi maka haka nan saboda Allah baya in kawo Allah kyakkyawan zato bai yi maka mummunan zato bai gaskanta maka mummunan wanda wanda ka zace shi da alkhairi baka shari ba shi ana son mutu ya zama bainal khawfi wa raja in kana rayu kana da lahiya ka zama kullum tsorace kan mutu a goma girki kai ka ta gifta a wanda ya buge ka kan mota ka ta kuce ta kwanta ka ga wani shabe ka mutu kullum ka zama cikin firgije don haka sai ka zama cikin razana kullum haka aka so amma in ka taho mutuwa ka gane yau mutuwa za ka yi shi alhamdulillah na tsaya iyaka abin da Allah ya bani gwargwado na san ina da kuskure Allah kuskure nan ina fata yau ka yafe miki Allah ka yafe yau ka ana son karin jayar da shi kuma kauna da da rahama Allah shi yayi zai gaskata maka abin da ka kaunace sai yayi maka zunuban ka gane yan wana to shine Allah madaukakin sarki yace wa qul imalu karanta mana وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة نعم فينبئكم بما كنتم تعملون وبنجي ما دوكين سركي يتي وقولي اعملوا كتي كوي ايتي فسيرى الله أملك ورسوله والمؤمنون وشيك غبا da aiki sigatu mutadamminatun lil wa'id siga ce ta umurni amma tana kunshe da narko tana kunshe da narko ku je ku yi aiki ku aika ko ake aiki amma ku sani Allah yana gani aikin kuma manzon shi zai ga aikin fi da mu'minai za a tona muku asiri ranar tashiyar kiyama akwai tsara da ake cewa yau mutu bula sara'ir ko mm. a cikin suratul aji Allah yana cewa afala ya alamu إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أكيمي. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير كاغني أفرامة بود أخيرين إذا تعكي مكونا نرسو لإتنا ce muku kowa a ci gaba da aiki fasayar sayar Allah amalakum wa rasul saboda Allah ya ce afala ya alamu shi bai sani ba iza buru sura ma fi quburi ne aka buda aka tattore abin da a cikin kaburbura wa husila ma fi sudur aka bayyana da abin da aka cikin zukata waɗanda kai baka sani ba amma Allah ya san abin da ka kudurta aka hidda shi Allah ya ce inna rabbahum inna rabbahum bi yawmin bil khabir wannan ubangiji mai ba da labari ne gaban kowa a ce wane dan wance dan wance ga abin da yayi duniya lokacin da yana rai shine Allah yake fada a suratu zilzila da Allah yayi magana akan حركة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاقا صلاة ليروا ليروا أعمالهم kaga wannan shine kiyama budawa kabe da duk an kai an kawo nan tona shi za a yi ranar tashin kiyama yau mai izin tuhaddis a ƙasa za ta faɗi labarin abin da aka yi aka hanta don me bi anna ka aw ala Allah zai ce ta duk abin da aka yi akanta tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idhin yasduru an-nas rannan mutane suna hitowa don ashtatan jama'a daban daban daban daban daban daban da masu zuwa wasu da masu zuwa alƙin misla li yurau a amalan don a gwada musu ayyukansu ta tabbata magana da Allah ya faɗa nan ko ba tabbata ko da mu mutum aiki ne شنو الله يشفرنن فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كما ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كاك الله يشفرنن duk wanda aikata aikin alkhairi kwatan kwacin fara azzara sai ya ga abin ya rai ba yadda za ba Allah ba ya nuna shi amma rabbuka bi zallani lil abid Allah bai zanu kaddari ya tauye ma wani lada ko ya kara ma wani zunubi wallahi ba za a yi ba ranar in ka aikata alkhairi kwatan kwacin fara azzara wallahi sai ka ga amfani ne kuma sai ka ga sakamako haka na wa man ya'mal mithqala dharratin sharran wanda aikata kwatankwacin kwacin fara azzara mai sharri kuma rannan zai gare zai yi da na ce da na sani akan ɗan wannan abin da ya gani yana rinawa a nan duniya don haka shi na Allah yake nufi wa ku ni'malu fa sayarallahu amalakum ku je ku yi ta aiki Allah zai ga ayyukan wa rasuluhu da manzon sa wal mu'minuna da mu'minai akwai radda za a tona ai i'malu ma shi'tum min al a'mal ku aikata abin da kuka so na daga ayyuka fa amalukum la tafa ala Allah ba ta boyuwa ga Allah fa saturadu yawmal hisabi za a bijiro da ita ranar da za a hisabi alar rasuli a tara mutane a ce ina manzo Muhammadu a ce gani kai kace su yi kaza kai kace su yi kaza a ce wallahi ya Allah ban ce a tara nasara a ce mai isa kai kace su bauta ma Allah da uwarka da kai ya ce wallahi Allah in na faɗi ka riga kafa ni, in ban faɗi ba Allah kafa. na iya ka ko ina rayu falan ma ta wafaita ni an ta kunta mai ne. zanin mutu ya Allah ka sani kai an mai tsaro in sun yi ka sani in ba fi ba Allah ka sani wallahi ban umarce da koyin ba ma kuntu lahu illa ma amartani bihi ban ce musu komi ba ba ce abin da ka umarce ni ani ibudullah rabbi wa rabbakum wallahi shi dai ni fada ba nasara sai a sai ga nasara ido su turu turu babu mahita saboda an yi ta wa'azi an gwada musu allan da ka ruwa aka bauta ma ba Allah da aka ɗauke sama an haɗa musu maryama mai tace mai mutunci da ibada ba bauta mata akai ba son ta akai saboda son saboda son Allah da kai amma sun kiya sun ce kai ga su Yesu mai Yesu mai ceto ya ki ceton su ne musu ruwa ya kamata su gada bai ceton su gobe dauri in gaskiya na ya dubi yankin nasara ya rinka ruwa mu da bamu yi imani da shi aka bauta ba a kimu na ruwa duk da bai hishe su matsala ba nan gobe bai hishe su matsala wanda ka hishe ka matsala tun da ya ka hishe ka matsala wanda duk bai hishe ka matsala duniya ba rudu ɗaya na gobe lahira matsala lahira matsala ma zai ƙara saka cikin ta to ne Allah ya madaukakin sarki ce nan za a bijiro da ayyuka Allah rasuli kan manzo wal mu'mini da mu'minai Allah ya ce ku ku faturadduna ila alimil gaibi za a maida da ku zuwa ga masanin abubuwan da afake don haka ran nan sai ai sakayya daga wannan fa yujazikum ala amalikum yayi muku sakaya ka ayyukan ku in khairan fa khairun in ka aikata alkhairi sakamakon ka ya zama na kwarai wa in sharran fa sharru in kuma ka aikata sharri kuma sakamakon ka ya zama na sharri an gama da wanga matsala Allah ya gwada muna kowa ya aikata aikin je ka gani Allah ya yi amurta hadidi a nan murni na tsoratarwa kamar ka ce mu yaro to je duk da na hana ka je ka ci gaba da yi kana da wata manufa da umarnin nan da kai hmm. to haka Allah yana amurka habibi umarni na tsoratarwa ba yana amurka ka je kai ba akwai amurka ajibin umarni na gajiyarwa Ha hatu burhanakum kana da aya za ka kawo ma Allah cewa haɗa shi da wani yayi eh, kana da ita kawo akwai Ha tu burhanakum ala anna al-aliyata tastahiqu al-ibadah ala anna al-awliya yastahiquna al-ibadah ala anna ghayri lahu haqqun ku kawo dalili ku karanta ku kawo littafi ko qur'ani ko na gama gare shi inda Allah ya yi umarni da abota mai ba amru ta'zizin ne umarni ne na wa. to wannan kuma shi ko umarni ne na me shi ko na gwada muku cewa lalle tsoratarwa ne yi muku tahdidun ne Allah madaukakin sarki ya ce fa yunabbi'uku ni an mai da ku ga Allah da ba ku labari bi ma kuntum ta'maluna ga abin da kuke aikatawa don haka yan uwa mun ji wannan akwai gaban mu hisabi gaskiya ne mutuwa da ita mun gane ta da kakanninmu da uwayenmu da abokaninmu da ƴaƴanmu da makwabtanmu to tashi kuma gaskiya ne kuma hisabi gaskiya ne za a gwada mu mutum aikin sanar da ya tashi Allah kai muna arzikin samun hisabin mai zama hisabin ya bayan wannan sai Allah ya ce وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم نعم والله عليم حكيم دعوني كشيكما نوعد بخزوة تبوكا ko wallahi ba munafikai bane suna fata Allah ya ci nasara kan waɗannan yahuda amma ba su tafi ba ya za a yi su kuma da su su waɗanga ba su zo ba kuma wallahi ba su da mihi suka to suka ɗarme kansu da suka ji abin annabi ya kama hanya dawowa sai suka ɗarme kansu su sun hito ili sun gwada ma laihin na sun gane mai girma ne nan ta ci aka gafarta mu su ko waɗanga ba su to suka ci ya manzo Allah uzuri za ya hana mu suka ce wallahi mu gaskiya ba mu da uzuri ka abu ya zo ya manzo Allah wallahi ni ban da uzuri ko billahi ya laudi ke ina da abin hawa ina da yalwa ban taba zama mai yalwaci irin ranar da ka hita ba haka dai ni samu wanga ja gaba eh ka buci wallahi bai ma ƙarya ya manzo Allah na sai ni ma ƙarya yanzu ana saukar da hukunci a ƙarya ta bai gaskiya al'amari manzo Allah na yi laifi ba samu yi ta buka ba yace to ina wani bangane wuri yaki ba muraratu bil hilal muraratu bil rabi' aka ce lalle shi ma an ka kira mu kai ya an ka yace wallahi manzo Allah ba dai hita yakin nan min faru baka da laya ce garau min faru to yace wallahi ya manzo Allah ban dai samu fita ina Hilal bin Umayya aka kirawo shi kai min sa baka yi yaki ba yace ya manzo Allah ban dai hita ba min faru yace wallahi ban dai hita ban da uzuri ya manzo Allah illa rauni kawai ranganci ya dauke ni ba ita ba amma wallahi ban da jinya uwa ban da rashin kuɗi ban da rashin abiha wallahi ban lafiya launi aka ce gaskiya to suna aka ce wa aka runa ga wani bangare na wasu mutane su uku murjauna sai aka jingina al'amarin su li amrin lahi ga al'amarin Allah yanzu aka maishe su ga mashi'a ba su taho kai irin wancan rigiretin na waɗancan yan uwansu mm. zaman su kai sai da aka bi kabu da ya kai kai wurin Ta sai ne aka ce an jingina al'amarin su in ma yu'azzibun ko dai Allah shi musu azaba in yaso ba iya ga dama ba Allah kan dama cikar kata gari shi kuma fasa da musu yada ganin dama in yaso in Allah ya so musu azaba wa in ma yatubu alai ko kuma Allah in yaso ya yafe musu saboda wallahu alimun Allah masani ne ga al'amarin bayinsa ma'ana alimun bi ahwalihim hakimun fi ma yaf'alu bihim mai gwaninta ne cikin hukunce hukuncen da yake hukunta ga bai wa haula isalatatul mazkuruna wadancan mutum uku da aka ambata hum ka'ab bin malik wa muraratu bin rabi, wa hilal bin umayya lam yusari'u ila tawbati wal i'tizar ba su yi gaggawa irin waɗancan mutum bakwai ko mutum takwas na tare da abu lubaba ba su yi ba su dai sun ji manzo Allah ya dawo sun kai shu suka rasa cewa shi kan ka abu yaro na matashi na ya toyar gaira manzo Allah ya ga manzo Allah ya yi murmushi amma tabbas sun mu gudage wani murmushi na mai kushi ya ga manzo Allah kai ya ya ce ah, ashe Allah bai baka abinci wallahi na lahiya an baka da ce a lahiya launi uzuri ya ce ba ya manzo Allah daidai a ce ragganci aka kira waɗanda aka cutu shi kenan mun bar ma Allah al'amarin ku yanzu kukan babu da tacewa gare wanga ya gwada manzo Allah bai hukunci ma yanzu duk wani lawa hmm. duk dai ciyo kan ya ji shi ko bai jiya ba don karfin halin suka ce wallahi ba su tsaye tafiyar su ba ai ka gwanta da wallahi manzo Allah ma yake aka abbatu lahiya wallahi sallahi ka ji ka ji ban da guzuri wannan mun tashi gidan mu an yi wuta da ƙaryayyaki dai yace ku kutai an yahe muku Qur'ani ne sauka ce ƙarya suka shegu ba ya yi musu ba in ka yarda da su ba inda Allah la yarda anil qawmi fasiqina in ka yarda mutu Allah bai yarda da fasikai ƙarya suka yi ba daidai na ba ashe kai ƙarya ka ɓoye abu ba mahita ba ce wallahi gaskiyarka da har rau sidika ba in ra'aytun fihi halaka fa inna fihi ja. ku yi kirda don faɗin gaskiya yanzu ga gaskiyar nan tana iya cuta maka faɗa ta ita ce an mahita wallahi na saba ba ku kirta wani sahabin da bai karya ya yi zamani har lokacin rufiyu bin haraj bai karya tabi'i ne an yi an yi wallahi ba ya karya sai dai a wannan mutumin da aka yi mai yanki mutane ni ake ce mai hajjaji bin yusuf a sakafi ke ne da mutane suka fara hinjirewa shi ko ya zama musu hinjirarre an fara lalacewa kawai wallahi nan take a yanke ba hukuncin kisa sai ya sa aje baka jihadi baka ba a yakarta sai da tijin gaira ya biyu masu ƙarfi karta ya ce kakku zo yaƙin maka ba alkhairi ba ne ba a halarta yaƙan maka yanzu Allah ya yi bayani cewa ya an halarta ba ita sa'a guda ciki ne ta koma ga harancin ta har zuwa tashi kyama kakku ku bari ya yanke ni ta fi mu da sauki ga mu je mu ya mu faɗa hurmi Allah mu yaki kawai yara suka isa ɗan tsaye ka san suna nan ga sunan cikin hmm. na suka ce wallahi malam bai tare na tafiye ne wani bai ji kam wallahi an shi mukamin nan nashi ko babu ko babu da su kuna da su Allah ku bari ku ji tsoron Allah arzikin da Allah ya kama ba ba mai iya hana mai ci abinda Allah bai rubuto ma ba ba wallahi la mani alima a hada wala mu'diya lima mana haka Allah yake ko ka cinci mutum abin da an ka rubuto mai zai kamu ba abin da ke hana mai sami yana da imani in kai da wani kutun kulla ya ɗai bari da Allah ya san abin nan Allah ya hidda abin nan ga hannu ne ya kama sha'ani kun gane ko to shi ne mai ya faru da abin ya faru haka sai kawai wani dattijo zai wani yaro ya zoce wala ya dattijo nan da bai karya sabbi da ya ya gama karya ya ce min faru ya ce ba ka ce da biyu yanzu bai yaƙi ba ka san ne ya ce ya suna nan ba su kai ka kawai abin karya wallahi da ka ga wani ci wallahi suna an ka kira wa dattijo aka ce akar makallahu dattijo ya al'amura na rubuta iyanka zuwa jihadi amma an ce ina suke ci suna nan cikin gida <laughs> suna nan cikin gida gida hau yake mifana ya ce mafi ɗaya samun hita ba a karan kallawa afa kallawa mai ba ya ɓullo ya yakin yace an ce baka karya eh to ai bai ma karya ba suna nan cikin gida a Kano yace to kai gaskiyar ka tace tace ke ko bai bai ba yace abin da ya saba sai ba an ce makka ba a yakin makka a kar makalla an haramta zamanin manzo Allah ya ce an halatta mai ita ɗaya rana ta koma ga haramcin ta sai ni ga maka yanke mu ni da iyana bisa ga mutahimu ya ji hurumin Allah yace an yahe maka akan gaskiyar da Allah ta yi amfani ko bata amfani na taɓa wani akwai nan cikin min hajjin musulun wani mutumin aka koro a kasa irin yamma kibi na faɗin da ka biyu mutane suka biyo wani ba a fuka ikon tv yana tsagar kaba eh? yana tsagar kabar da bino yana tsaga yana tsaga ya tara kaba na ya tara kariri na sai dai yaro ya tura yana gudu don Allah ba bace ce ne sai ya sa sanda sai ya cire kariri nan da ya tara ki shige na sai yaro ya kurɗa shi ya mai da ƙarfi sai ga ƙasa sun biyu to Allah da shi baka ganan muna yaro wani yaro nan mun koro shi ce ga nan cikin gare suka shiga da Allah mai sai da Allah da shi bai da hankali bai da hankali kare ni ka boye sai suka baza ma da gudu kai ko tashi kai nan shi bai karya don haka karyar gaskiyar da an kai ta ce ci wannan yaro sai aka wuce aka fara ya Allah ku rinka yin gaskiya gaskiya tana da fa'ida duniya da lahira an gane ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya mu'minai ku ji tsoron Allah zartar da umurce umurcinsa kame daga hannun hannun sa kunu ma sadiki na mu'amalar da aƙidar da ibada ku zama tare da waɗanda suke masu gaskiya in ka zauna kana gani wata hikima ta ka zauna cikin yan dubi'a zuciyarka za ta mutu har ka lalace ka sani ba kana zinci masu gaskiya kasuwanci kai mu'amala da masu tsoron Allah siyasa ma in ka gama su dan dama dama ya hankuri ka lazince su ko faɗuwa ku kai ba ku faɗi a gurin Allah madaukakin sarki to haka kunu ma sadiki su ne Allah madaukin sarki yake wa in ma an yasu ba alaihim wallahu alimun hakimun Allah masani ne ga al'amarin bayin da aka ce waɗannan mutane su ne waɗanda aka je kirkar mutum kuɗi nan ƙarshe Allah ya gafarta musu amma dai an jingine su an sa su hurumi kwana hamsin ba a magana da su suna aka ce wa kanu min ashabi badarin su muranatu bin rabbi da ka'ab bin malik ne da hilalu bin umayya ko halalu bin umayya su ba su gaggauta kawo hanzari ba amma cikin mutane sun halarci yakin badar fana hannabi sallallahu alaihi wasallam an an kalami manzo Allah ya yi magana da su wassalamu alaihi ya na yi musu sallama fasaru murji'in li amrihi ta'ala kuka zama dakatattu game da ana jira umarni Allah akan su ila an yatajawaz an sayyi'atin har zuwa radda Allah shi ya so ya yahe musu fa huwa ta'ala wa hadahu alladhi yaqbalu at-tawbah saboda Allah shi ne ka yayewa kaga manzo Allah bai ce to na ya yi sai aka jingine su ga al'amarin Allah a ga da Allah fa amma ay yi kan ko dai Allah ya dakar da su da tuba wa ya gafira lahum ko kuma aka fi hakan ga wallahu alimun hakimun alimun bi ahwali bi ahwali hakimun fi ma yaf'aluhu bi wannan sune Allah Allah ya ba mu labari sai Allah ya ce ni a gaba na'am والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا نعم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نعم يحلفن إن أردنا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى نعم. والله يشهد إنهم لكاذبون الله يقول والذين اتخذوا مسجدا درارا وحنا سكن يقول ما قال لا شيء درارا دون شوتر مسلمين أيوة من المنافقين جماعة بالغوا في الإجرام كم من منافقين أقوس متعلق كي ما تقاوى وجان لا يفكر حتى ابتنوا مجمعا يدبرون فيه الشر sai da suka jina wani masallaci wanda suke tsara sharrukan da za su wa annabi da wasammuhu masjida mabarakin lilmu aka ambaci masallacin nan masallacin cuta mulmulai wa qad har bismi masjidud darar ko dirar masallacin cuta Allah ya ce waɗannan mutanen da suka yi wannan masallaci wa kufuran kuma suka yi shi akan kafin ce ma Allah Wa tafriqan da komin rabbi rarrabewa bainal mu'minin tsakanin mu'minai wa irsadan da yin dako da masallacin nan liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda ya yaki Allah da manzon shi Abu Amir min qablu a gabani wannan ranar dama Abu Rahi Abu Amir ya yi alƙawarin zai yaki da manzon Allah ta kowace hannu Allah ya ce amma in aka tambaye shi masallaci don me kuka gina Allah ya ce wala halikunna za su ranke maka da Allah in aradana illa husna wallahi ba mu nuni komai da masallacin mu kyakkyawan manufa manufan mu attaushi a tu'alar musallin yalwata ma matsalata mana wale ku si munna ma'ar zabi bina ihi illal khairu wal ihsana min arrif bil masakin ba mun yin kun fashi tawsiya mun miskinai wa tawsiati ala al da kuma yalo ta mu masallat Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shaida karya su kai ba gaskiya bane wannan abin wahidi ya ce ruya anna abu amirin rahib lalle an ruwaita cewa abu amirin rahib kattana sarafin jahiliya ya shiga nasaranci balarabin madina ne amma ya shiga nasaranci a jahiliya wata rahaba ta ya zama babban fada falon ma ka raja sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya bayyana adahu ke ta adawa da manzo Allah saboda ana girmama shi madina ya zama kwada yana saboda Allah da wannan na farancin da shiga sai ga yana da daraja cikin al'ausuwar kadarai da annahu sai ya adawa da manzon Allah adahu ya yi yaƙi falon makarajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam adahu lokacin da manzon Allah ya bayyana sai ya kiya da manzo Allah li'annahu zahabat ri'asatuhu bi maji'ir rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan girman da aka gare cikinsu da aka gane addini ga manzo Allah shi kenan sai shugabanci da yadda wa kala ya ce ma annabi la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum yace wallahi ba ni samu wasu mutane da ke yaƙa waɗanda addar guri ya ka sai na yake ka tare da su sammahu nabiyu aba amirin fati ya manzo Allah ya mai lakabi da abu amirin fati falamma in hazamat hawazinu fi hunain da aka yi yaƙi rana ta tara shekara ta tara bayan buɗe makka hawa zinawa suka wace bayan manzo Allah ya buɗe makka sai ya hari hawa zinawa aka yi ta hunai, tana nan cikin suratul tauba to da aka ji manzo Allah ya rinjaye su dama yana cikin su ya ta ya gayyato su ne a to a yaƙi manzo Allah shi ya ta yi convincing nasu annabi ya ta ya buɗe makka da musulunci ya gayyato masu tsananin yaƙi masu yawan dukiya masu ƙarfin makamai da ce ku mu haɗa da shi da waɗannan da suka bi su mu kare su gaba da ƙasa su zauna lafiya to yadda an himman zuwa Allah ce duk da ya ji labarin ga can sun taru ba za a koma Madina ba sai an ji an yaƙi wa shekara ta takwas daga buɗe makka an tafi da runduna dubu uku sai yanzu an ka samu wajen mutum runduna tara sai aka yi da runduna dubu goma sha biyu kai sai su suka ɗora lam nugu laba min killatin al yau wallahi yau kan kowa bai irin jabu inda don karancin mutane ba sani ba yan ina na ba su saba ba yanzu suka ba lanta ba su san wahalar musulunci ana isa zina sun kai musu kwancin girme suka taso da halbi ko aka wace aka bar manzo Allah da mutum goma Abubakar da Umar da Usmanu irin su Ali su dai na Abbas gudu to amma da aka bai yayi ta kira ya ashabar abin nan bai'at ridwan ya ahalu badarin ya yi ta kira aka dawo sai aka yi ɗauki aka yi yayi hawa zina aka samu ganima mai yawa mai yawa tumakai dubbai dubbai rannan na manzo Allah ya kaɗi ban raƙumi ɗari ya ba mutum cikin sabbin fahimtar sai an sa suka ce kai mutumin ko kiliya ɗin gidan sana yake komawa zai yashe mu ya kira sai wasu bayani suka gani to lokacin da abu abu amir ya ji an rinjaye hawa gina da sai koma sham kun gane ko da ya koma sham wa arsala munafiki na sai ya aiko munafukan madina su abdullahi da ubay yace ce anista'id dubi masalatun. min kuwatin wasu lahi ku yi tanadi duk abin da kuka tattara na ƙarfi da makamai wa a masjidan ku gina mini masallaci fa inni zahimu ila kaisar zan je shugaban nasaran abin da sham in je in tafa'ati bi jundin rumi in zo da rumawa fa ukhrij muhammadan wa ashabahu in hitar da muhammad shi da mutanensa Fa fabanau masjidan ila jami'in ku ba'a. su ne suka gina mai masallaci eriyan masallacin uba ba nesa gare shi ba fa a taura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gurin manzo Allah fa kalu suka ce inna banaina masjidan li zil illati mun gina masallaci ya manzo Allah don guragu da makari ka zo ka buɗa mu na masallacin buda shi bai gwada halaccin sai mu ci gaba da ibada cikin da don wanda bai iya zuwa masallaci don bai da jagora wanda a gurmu ya ma'aikin Allah kuma ba don haka aka yi ta ba ina fatar an gane hmm. shi ne aka ce manzo Allah ya ji wannan magana ta su kamar magana ce mai kyau fada abi saubihi manzo Allah ya ce a kawo mai riga ta iliya da hu fa ya yau. don ya zo ya bada sallah wurin ne ya halarta sallah masallacin shine aka ce fa zala alaihi alqur'anu sai qur'ani kai ya sauka akan sallallahu alaihi wa sallam wa akhbira wato aka ba aka bara aka Allah rasulahu khabara al dirar sai Allah ya ba manzon sa wannan masallacin wa ma hammu bihi da gurin su da shi fa da sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabbai manzo Allah ya kira su Ali bin Abi Talib wa qala lahu in taliku ila hadha al masjid al zalim alu ku je zuwa ga masallacin da mutane suke azalumai, wa harquhu kone shi fa zahabu fa zahabu ilayhi fa harquhu wa hadamuhu wa tafarraqa anhu Alu. suka je suka rosa masallaci suka kunna mai wuta ta kama mutanensa suka wace to shine Allah madaukin sarki ya saukar da ayat ga ka zo masjidan birara kun ji ayat hmm. asulinta hmm. to wannan mutum biyu kenan Abdullahi bin ubayu bai hita ba amma yana nan yana yakan manzon Allah Abu Amir ya hita ba su gushe ba kowanne sai da ya mutu bisa gaba addinin musulunci to a dawa in ta zama wani na ka so shugabanci ka zama sanadiyar rashin samun shugabanci ko ka an sai gare a dawa nan ko an ce an sulunta ta tana nan cikin zuciya duk wanda Allah ya son girma da duk kana mai samun girma nan bai iya yahe maka har abada girma na ya kaso dole yana jin sai ya zama babba to da ka zama sanadiyar rashin girman nan nashi ka sani a dawa ku ba ta karewa ko an zana ayaye eh, eh, eh, wallahi da duk ya samu inda ka dabbara maka shari sai yayi walwaki shahidun bima aqul abin da ke aukuwa shaida ne ga abinda da nake faɗa ina fatar an gane yan uwa don haka Allah ya faɗa muna wannan sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam me yace ne akan makan la taqum fihi abada na'am la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahq an taqum fihi na'am fihi rijalun yuhibbuna an وتطهروا كما والله يحب المطهرين الله لا تقم فيه a cikin masallacin na don sallah abada har abada an soke halaccin zuwan masallacin saboda bi Allah ce wallahi tallahi la masjidun wallahi masallaci ustisa Allah da wanda aka aka yi foundation nashi akan tsoron Allah min awwal yawmin farkon yini a haku an ta kuma shi ne masallacin kuba shi fi cikin takatsiya a cikinsa don me Allah ya ce hiri rijalun cikinsa akwai wasu mutane yuhibbu na an yafi suna son su tsarkaka tsarki na bayyane da tsarki na bori. suna tsarkake kansu daga nifaki suna tsarkake kansu daga najasa kuma shi ko Allah wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana so waɗanda suka tsarkaki kansu daga tsarki mabayyani don sarki an ce arba'u maratibi akwai sarki wanda wajen da sarki na wanke gaba da baya in ka yi goni ko ka kai najasa akwai tsarkake kai daga barin ɗabi'u munana akwai tsarkake zuciyarka daga barin akhlaqul magamuma irin su hasada irin su irin su irin su girman kai da sauransu su kuma cututtuka ne manya-manya sun yi halaka mutu to tsarkin ga na farko tsarkake jiki tsarki na biyu ka bar sabo ka tsarkake kanka daga ɗabi'u waɗanda da halaye waɗanda ba su da kyau tsarki na uku ka tsarkake cikinka daga ɗabi'un da ba a so haka da girman kai jewa da sauransu tsarki na hudu shine ka tsaftace zuciyarka daga barin dogaro ga kowa in ba Allah ba to Allah ya ci waɗannan mutanen yuhibbuna an yatadaharu suna son tsarkaka ga dukkan irin waɗanda ɗarfin guda hudu shi ko Allah wallahu yuhibbul muttaqin shi yana son ma tsarkaka sai Allah ya ce a gaba afa man asasa man asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am man asasa bunyanahu خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به نعم فانهار به في نار جهنم أكا والله لا يهدي القوم الظالمين لكم دانا lalle lokaci ya alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat muna godiya ga Allah madaukakin sarki mm. in Allah ya kai mu da gobe nan zamu tashi insha Allah mu yi bayanin waɗannan mutane na'am amin insha Allah duba da za mu kan tambaya na mai tambaya ta mace ce take cewa assalamu alaikum malam ita ce take da ciki tsawon na yanzu kuma yana wahalar da ita sosai idan ta yi azumi sai ta yi fama da matsalancin ciwon kai na kuma ba ta iya aikin komai hmm. shin ko akwai rangwame akwai akwai rangwame daga Allah ba da gare mu ba daga Allah ba man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin sannan wa ala alladhina yudiqunahu ko ba haka ba don haka rango A alfarin da azumi da rango bai sassauka duk da na Allah ce an riskar da marar lahiya mai cikin da ba ta yi azumi lahiya don an riskar da ita da marasa lahiya ita ma kai ka aji in ta haihu lahiya shi nan ta samu lokaci sai ta biya wannan azumin da ya kuske mata lokacin da tana da shi shi ne an mafi ta akar musulman ya ji azumin da kar ta galla za mu kanta duk da ba ka iya kai shi lahiya ne ta ji harar da Allah ya sa ta haihu in ta haihu ma ta rini ɗanta har sai Allah ya sa ya samu wadatuwa da nono sai ta samu su kwanuka ta ranka wannan azumin Allah ne mafi sani ga abin da muka faɗa na'am